yinan efu efo bi ni ko? ya safar 1435 na ajije daidai da safa na 19 ko? ne december 2013 nan kadan da ya hijriya ne na tsoyin miladiya ya ci gaba da katon littafiyar risalatun latifa jami'a fi usul al fiqh al muhimma ya shekha abdurrahman bin nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala manga faslun وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها فمنها اليقين لا يزول بشك أرقل فيه من الإبادات والمؤاملات والحقوق, والحقوق شيئا كثيرا فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء والأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك ذلك والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراء والأداء ومنها أن المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فالشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه وأمثلتها كثيرة جدا وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليهم والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه فالضرورات تليق المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة الضرورات تقدر بقدرها تخفيفا للشر فالضرورة, فالضرورة تليق المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها ومنها الأمور بمقاصدها فيدخل في ذلك الإبادات والمؤاملات وتعليم الحيل المحرمة مأخوذة من هذا الأصل الأصل وانصراف ألفاظ الكنايات والم... والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل وصورها كثيرة جدا ومنها يختارها أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المرتدتين عند التزاحم وعلى هذا الأصل الكبير ينبني مسائل كثيرة وعند التكافؤ فدرء المفاصل أولى من جلب المصالح ومن ذلك قولهم لا تتم الأحكام إلا بوجود شروطها وانتفاء موانيها وهذا أصل كبير بني عليه من مسائل الأحكام وغيرها شيء كثير فمتى فقد شرط الإبادة أو المعاملة أو ثبوت الحقوق لم تصح ولم تثبت وكذلك إذا وجد مانئا لم تصح ولم تنفذ إن شاء الله تعالى يقول جبا من غفصل sassa ne roko wa khazal usuliyuna manya usulishi ala min kitabi daga alqur'ani wasu sunnati bi sunna usulan kasira asali na shi dokuna bi ma'ana manya usuli shi a a wa ka'ida daga aya shi bi shi na ka'idan na shi banu alayya ahkaman kathira jiddan na ji banan Allah ta da Allah ya ta ce ka'idan na ji a kaman kafira hukunci da dokuna jiddan wa nafa'u a tso maji amfani biyu wanda fa'u a mala amfani wuce da halitta mace famin ha min ya kiwo min ruwo min ya ka'ida wuce yau ka'idan aliyakinu la ya zulu bi shakki ina yakini na a lauke abuwa shakka ba arhalu fihi min al-ibadati ka'idan nan Ala da boye ga ibada je wal mu'amalati da mu'amala shi wal hukuk bi haqqi shi an kasira yana eh, dokuna faman hasala lahu shakku da na she kaga da gada fi in min ha etiye eh, yando cinu jinona iya eh, ibada da yana juna na raja'a ila al-asli al-mutayaqqin da na gaje babbe tun asali nan ga yake ne wannan wa qalu mai rasu daga mini ka'ida budan al'aslu yana ya asali na ngai a tahara fi kulli shay yandondo ali wal aslu asali mai yandondo al ibahatu na mini al'ada tuyo yana ji ibada tujana yana ya asali ne al ibahatu wa Eh, halalli wa boji wa boga jima illa ma dalla dalilu ala najasati inda kwa dalili ga lawo ga yana na najasu yo au tari ni ko maramu ya nini kaida mai usuli ke zabe no ga wal aslu yana ya asalin ga bara'atu zimam e kwa lawa min daga wajibi jo wa min huquqil khalqi bi hakin ya ni tashi hatta yakuma dalilu sai dalili ga tula ala ke lafi zalika ne ga ya ce ga bana mini ka'ida jode wal aslu yanayi asali na اشتغلت به bihi zimam sai na ga haƙon razonin من jikiyar الله dango min hukukin layi mini ake yi sako wa hukuki ba bibi a yin wuce shi hata ya tarkan bara sai in tula ga yi gwawa wa wuce yadda a ce wani guna ko ile da yi bayan gurbani e ce jin bayani ya e kai da zuwa insha Allah wa dai yi sai mai dai ga musule ci e ne dai wani yin majira ne wayan nan insha Allah wallahi samu dace wa minha min yubo an al mashaqqata bayi ba tajlibu taysir wa dikiyo wa di sauki ne. wa banu ala hadha atatu takin qaidan Jami'in khas safar ba taykiyo sauki shi ya zan wata sifu sauki shi fili fil ibada ti ya ibada ji wani mu'amala ti mu'amala ji wa gari ya fi yin juna ne wani min hamini goma kauluhun ya e ganin ka'ida na jagan la wajiba ma la ajizi hmm. wajibe tatizo daga tubuguna kaze ya ejiya wa ya unga ciya cewo wala muharramu ma darura inna ma ya ramu na darura ga be da be wa continue da ramu to fe lwa darura un ti ga ramu na laji kiyo kungu permit ya na wajen amfani da na mm. fashariku zala shari'a bi nan lam yujim alaina ulla yaji wajibi ta tibo yana mala na kadiru alayhi bil kulliya na ya de iko ko ya de tabo ne ya juna ya wa ma hu min al wajibati yana to ga la shi wajibi ta tiya zauna fa ajiza anhu la abudu wujima gbapana saqata anhu wajibi ga ci ya tubo wai za kadara ala ba'dihi amma sashi ne wuce ga yaji wajaba alayhi ma wajaba alayhi ma yakdiru alayhi na ga yaji a wani aje wajibi Wasu kata anu ma yajizu anu. yana ma yaji a wani tsuwa na ciya wa amsilatuha kasiratun jiddan misali shi madakun sarawin waka zalika a cinaga mahtajar hankun ilayi ina halitta yi bukatu wani lami harrimu huwa alayhim ceci lami harrimu wa alayhim ceci lujan ramu ya wal khaba'isu ina ji mai yi kwakwa shi nan allaci harrama ha na ceci alajin ramu nan izattar da ilayi ha al'agudu a da ke wuji gabi da rura gabi a wuji dole waje bukatu wani ko waje amfani biyu nan falla isu ma alayhi ne fi adabu yawa fa daruratu, daruraji. tubihu al-mahzurati ratiba wani la ibahat la da ne la mahzuru ke mahzuru na ya kaza na ya ko ar-ratiba ne la banga wuce nan wal mahzurati al-arida nan da na jake da ne ne ne mahzuru da nan imane ne jara ka wannan darura ga bida don ga famiti ya wai wa darura tu tuqaddaru bi kadriha amma kana famiti ya ban darura nan darura nan a don kan gidan ne kin da bukatu ga yine tafifan li sharri e ba ala shari a jiti tangi fa darura tu tujun muharramati darura wa da laina ya ramu la mu bahu min al maakili ne ne gina wal masharibi tele da fana wal maladi tele da fina wal da fana tu fa ga da tele ju min ha min ya labi ga na su al umuru bi maqasidiha lamari wa da na ni de ni wi ipu fayar rukun fi zalika ni ne yana ga daga nan al wal mu'amalatu ibada ibe mu'amala shi wata tarimul hiyal bi shi lafi ke hilatu eh plan al-muharrama shi haramu na ma'khuzatu min hadha al-asli alwa daga asalin nan tarimul hiyal wan sirafa alfazil kinayati bi fayan lafaze kinayaji wal mustamilat yanda lafazi ne lama na guba ko na gane na illa sura ya guji fasara da yana ciki la nan ya ga asli wa surwa katiratu yasul madukun sarawi wa minha min gobe yaktaru ala al maslahatayn sai eh, alkhairu guba gashi na alkhairu ga wucin ganin ga wato da ta yi ne. ṣe egungun bàbá gájíjí òfin egungun dóòlì dole mọ́gá egun nílì lẹ́tọ́ gájí tẹ́ ìgbà mínú wọn gáwà lọ inda tazari kakùn ní egungun náà wà aláhàzà asìlì kabir ya tí a wuce, wuci ko kuma ka'ida noma yan bani masailun kasira nga ba tu masala na dokun na biyu? wa inda ta kafu kafu na ma masailu mafasil na ne ke jiki na nga ya kwamfiti na fadar ulmafasili a na gwada a wulanin jelbil masalin gina a ji maslaha ne wa min zalika mini gobe ne ka'ida wuce jobe mini usulu na mai jin a ganin ran wala la takimul ahkamu kamu. a guniya illa shiroti ha shirar tuja zabo wanki fa'i mawani ya na shi ma kauna magula ke abu ga wa hadha aslun Kabiru, na mai asalin ciko buniya alayhi na tuye ya tubo na min masayin da aka da zai ya da ya kan da juna ne sai un katir fa mata da sharutul ibadati ka kuna ga sharatin ibada wudan wani awul mu'amalati ko mu'amala nan aw subut lukuti ko tabbaci tabbatarwa din yaki nan lam tasih wa tadwa wa lam tasbutu ma ma ma tabbatarwa ga wancan wa kadhalika ati ga idza wajada idza wajada ma ni wa yana kauna ga da wasu lam tasih wa tadwa wa lam tunaffad

banau alaya kamun kasira jiddan na matuwa hukunci da ci wani wa na fa'u wa ta biha a ta ji amfani a mala amfani ya ga kan doci a ga man doci gizin wa'ajin aya wa'ajin hadisa wajen ajin kayi da ci ku ko ji gani ako zan doci na jano a ga ngojin aya Daga, in ga wajen hadisa, ya rege ga mitara yau, nga ya reference ha no ko? Za ta sai ganci alalima kaida lokaci na otu da lokaci da ne ne kaidan ciku idan dini musulunci wannan aya kan da hadisi kamar yaji kinan na watu kaida wuce ta wannan ku yego kaida ne shi ndo ci ya gada doshi ko ji ya ko ndochi ime jegwa kinge roji ndochi ime sugu wọn ndochi elo buja kuyoko amma yanzu gashi da ka'ida sa na tuta aya gwa matuta jisi gwa mu ẹni ka'ida benin na a na na ibe ifu na kawai da ya manya wasu shi a da na jakatin wani especially al'ashibahu wanda zahira ya al'imamu su yuci wadda ya ku littafi yono da yawa alkawai da fikiyya bayani fidayya kanan daga wadda ya naku alkawai da nuraniya ya yi mutaimiya the same thing القواعد الفتهية يا الحافظ ابن رجب الحنبلي the same thing الأشباء والنظائر يا الإمام السبكي mutake jiki bo mutake dambo ne wale man ji kai sashi ka ka ce matsala yake bo qawaidun nashu wato faminha min ya qaida wuce yo al yakinu la yazulu bi shakk yakini ene zaje tabbaciya wuci dogon yi gaskiya na nan ala wuce ake ya gwegwe kiwarin kwankwayi wa babu a je kayi nan ba na je kayi nan hadisi na na yi sa sallar ne zabe ji sallah wuce wani ba kowai sansan hmm. na a ribigar layan sarif nga ju sallama hatta ya suna sautan sau tura wannan wasabi na awu ya ji dariya ko nun wasu yan wani kina wani sana nga wale ba ko da yanayi ya kinu na zanna alula ji umar da sallama ko zanne ya alula nga ya kinu ba ko da ji kururu na su ta ci kiyo rusun shakka wa la shakka na alwa sallu alula na nga ya kinu na ya sai da ya kinu wawe yẹ̀dí ìhòrò ti rẹ̀ láì kí ọ pẹ̀lá e ẹbí sánpò tó wò sán ní kó láti dáni wa gbá ní ẹlà ṣíṣì òyìnjẹ́ ní ìlàjí náà mẹ́ ìbẹ̀bẹ̀ ìlàjí náà tí á jẹ wọn ẹ̀rẹ̀ iye kí nìna ẹbúgú jẹun bèèrè kó ń kó níwọ̀n àjíjí àyán wọ́n àlò gẹ̀lẹ̀ àndẹ̀wọ̀ èkí nínú ṣà kó láti pẹ̀lú dágẹ̀ náà kó misali wọ́n lè sáyé wọ́n jí láìláha illallah wọ́n jí muhammadu rasulullah wọ́n jí sálà àndẹ̀rẹ̀ ṣẹ́rọ àdínidẹ́jú ní ẹlẹ́yẹ kí nìna musulmi umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu salata wa yutu zakata ko fa idza fa'alu zalika asamu niji ma wa amalu illa bi ati wa isabuhum ala Allah ne ga yakini e bo ne ngole wele sharu je da biyani wo go shi ke me shekka dan ma ji musulmi a'a shekka wannan wa modify ne nan ga ya sayo na ga yakiro na sai da kiyo sai da ya kini wuri kuyoko wane zamani aliyakini lafiya yes Allah ya kini kya gwaigon shakawa masala ya madabo don guru na jiki nan na fita ci wani wa babawa shishi iniwa magi ina yi yakini ne zuwa gayon wọ́n wá ló wà ní ẹgbí lẹ́bí yóò àlè alùwàjú wọ́n ti ṣẹ́ta ní mẹ́ pàṣùpọ̀ ní kílẹ̀ ìgbìnà ṣáyẹ̀ zúwìyọ ní ọwọ́n lọ́sọ iṣẹ́ ká alùwẹ̀lẹ́ lìlì fìráṣì wọ́n lè ayílẹ̀ hajjá ẹjìnà mọ́ná òye jùlọ ẹbọ́n ààrẹ̀ adikalu yi minal ibadati daga babin wani aga ibada na daga dabo wani mu'amala ta mu'amala shi wani hukuku to ake shi an kasu ne ne dokunan misali bani e ko kwanne wani ya gani ko yanayi ya gini na daidai wadda daidai gwani tabo e wannan suwanan yanayi ya gini na mimo waga da ci yawa ga mujini wufuwan na waya da la dalili wanda tlabe kai na ke yaro da yake ni nan wa ji shakka na ya albayyinatu ala almudda wal yamin ala man ankara law yuta nasu bidawahum hmm. ladda rijalu amwala qallu jimam ko walakin albayyinatu mudda wale wal yamin ala man ankara yau. wanda ya yi nga jiki a nga dono nga faman hasala lahu shakku fi shay'in minha ga na ga da je shakka ya ci yanda ci mina abun nona raja ila al asli al mutayakkin ga na ga aje ba da tun asali nan ga yi yakino na wo ja na ko nga mala mai yau su ja ja ga al aslu al hadithu ayuqad ayuqad bi akdali bi akrabi zamani al aslu fil hadithi asali ɗaya na ji faruwa nan an yi faddara bi akrabi zaman allawa zuwa tsaba lokacin ya tsaba ganin mishi bayan masaliya ko alaliba 5 minutes ago ni bi alule ni ọtọ sallaji kí a kìrọ̀gù zaman níṣọ́ lọ́nà àlúwò wíkì rá àjí òjò kó láti gánewa ta adi kai da ajiyar iza shekka murun hal fa'ala shewa al'asu lam ya fa'al ya zaga shi maje karka mijan a gai da asali na wula ujan hmm? ya asali wa qalu agan mini kai da ajiyar al'aslu at-tahara fi kulli shay'in asali yan don duwayi ki dalili ne nan aya na sun na wa an zanna mina samayi ma an tahura nan wace daga sama na lina ta jiga allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a yatsu na jali ta yana dakin muna ya bene bai ne jamfani nan ko la jiga ne wa ko hadith na alayhi sallam gan al ardu kulluha masjidu kin bata da noyo na waji sallata nan illal makbara wal hammam bambe bande ce ba shebata nole tare fiye ne ga na yo asali ewo wani na mala sai la te wo da daga ye mambu zai shi lukun wasu na ito musulmi ba ja ba ya ko ko za ne wa? Hmm. asali wikiyar a sahara a tato al'ali ya tuɗe buwa shi asali wikiyar wikiyar wani inda na hmm. wagada ne da jasa ya na ngole na jasa ne ya yake na kwai ya wai asali ya saharatu ngamalla kawai ga da adanin ngole ne ya cinani ko gisalla ake zakan yi mai jibo shawa ko zando mai ya shawa na wako zando ci mai minti ha nole yawan yawan na ali asali ba asali a sahara fi kulli shay'in ko ladi ganewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a alidi ga tiyan danjo ga mina tawafi da alaikum wa tawafati au kama kan na ne yi to wasu wani a tare su yadda ya joji bayan inda ba da ili ya bela gori wi na jesa shefata wi na jesa ko musu wi na jesa kaza kaza wi na jesa wani al'afi jiyo a tahara fi kulli shi doron wani ebo ne wo ya na wuce lawun na jesa wani gwawaya asali ya guya egwa ko ji ya ko wai wasu wasu ne zamu ke jifi allo jifi sallo jifi kaza kaza fata ne ne mu ngazon wuta wai ne sallah ta diu wanda ta diwa shi da wani daga kan zamu ji adaki mu ba ran aja biki ce asali kiyo asahara egwene aga ga wofi ozo da bi ci kawai zongun wale asali zongun shani inda ko gaji leogayo gaji dalilin lagun kiyo wuliya na ya mai arzodo wa nípa tọ́ka al'asura tọ́ra fi kúlì ṣe yìí ká ẹ̀dọ́ asẹ̀lìtíọ̀ àtọ́ra ní olè ẹ̀dọ́nukú mẹ́tí tàbí látọ̀ wúdí kí o wúzù kí ní aláàdẹ̀ ẹ̀dọ́ ti kí àbòdà ṣe èdí kí o tàbí èyí àtàrà tìlú táyé náà náà yóò rọ́gbọ̀ sán asùnlẹ̀ àtàrà fi kú lè ṣe ìlẹ́wà nínú tùlẹ́mì láti ìṣẹ́ sámọ́ta lórí tó kẹjìmọ̀ láti wà jíbọ́ ìgbẹ̀ sánàlẹ̀ akọ́ ẹgbogbo rẹ̀ lẹ́gbẹ̀rẹ̀ yòówù náà jẹ́ sánàlẹ̀ asali kiyo a tahara fi kuli ala ga asali na jasa yin doro su ko su rajin wala hmm. wa kaida ya Al al'aflu al'ibaha asali lamɓe ya ji ngayi ibatu a lallibu illa ma dalla dalilu ala na ja sati hau tarihi inda gwani dalilu ya lawu ganin na ja su yau kuma ramu wana rogan ake al'ibadatu a madi al'adatu hmm. ibadatu al'aslu fil ibadati al'hazuru asali ibada ga jinu illa ma dalla dalilu ala tashri'iha inda gwani shari'a ga lagaga na tsogena kwa ga al'asu fil ibadati a asali ibada ake tara ga jin, dalili ya kayi da nan gari am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam bi an da dai da wannan sai bai da shari'a dinin su kuma jinzi ne jinzi tuwa ne amma ngai al'ada wasu ku allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a yana dake mabata su ba jani tuye al asli al ibaha yau ne zina ko odo a da sashe manye wasu ruji dabo daga asali fil a dati da mamluka da kiyo wuya alhazu wuyi a tawakuf a ɗe jiki ni tsara ga ogaji hannu ko ga hannu zai shi maza al'asu fil a dati a liba hannun a nan lasa ko safa mishe ya yi za a lada alakara kuma biladi jami'a a yaba kawai ke ga su yi ma rasa ta ku ya gita ba ta yanayi lazi juya yanar halalan tsaye ba ya zauna wani ne allaci a kaja ni ba ji wa tsayi ba fi mina rizki Kun daga man harama zinatun lafi laji haramu ya ba gije wa tsayi in na toshi la halitta ne wani bai arziki na yi wani ne al'aslu fil adati kiyo al'ibaha illa sayana ma dalla dalilu ala najasa kin da gwani dalilan laugan na sai najasa autari ne ko haramuna ko haramuna misali bari ń gá bọ́ ọ̀fọ́jẹ̀ làbíyà wọ́n á bọ́ ọ̀fọ́ kaftan wọ́n á bọ́ ọ̀fọ́ fulana pẹ̀lẹ̀kọ́ ẹnu láti wọ́n á bọ́ ọ̀dẹ́ shoes wọ́n á bọ́ ọ̀dẹ́ slippers wọ́n á bọ́ ọ̀dẹ́ ọ̀lẹ́dẹ́dú fọ́nà wọ́n á bọ́ ọ̀fọ́ ọ̀bẹ́rìjá wọ́n á bọ́ ọ̀rọ̀ ọ̀bẹ́rìjá mú pàtàkì al'asùn fil àdáàtì lórí ẹkọ́ yẹnẹ́jì bẹ́yọ̀ wìkíọ̀ yẹnẹ́jì àlẹ́sìnà wọ́n bọ̀ tú màṣí wọ́n bọ̀ dẹ mọ́ta wọ́n bọ̀ dẹ àfìjí wọ́n bọ̀ tú kìkí wọ́n bọ̀ túra fún wọ́n bọ̀ dákùn wìkí alìbáhà inda ba da ligabe so yara al'adar balare bai juruwa sai kaɓe ne wani al'ada nan amma Musulci musulunci al'ada nan soja annabi sallallahu alaihi wasallam wa shi mati wani mustar shi mati ba ne kaza ɗaya ne wanda ta zama so ga kaza yana samu ba ba su kwabun al'ada yan balare ga juyo aga gagu ya gagu yan zaja Musulci an da sosin al'adar da shi wani sai jiya ne ya ga maki babban ya yi wunin musulunci bane musulunci an na ko da ji ganewa misali ba al'adar mai kin mi tebo zai ka yi gagun da musai wajen dakura inda yi inda musulunci maka al'ada da ce da shiga al'ada wacin inda kuma bai musulunci al'ada musulunci musulunci musulunci الرجل منا يلقى أخاه وإذا قم يجوي نوع كما يو أين حني له نوع يكيو عليه بقى آآ أشوى ليك الأصل آداته يا إباهته Uci, no ye ko zane ta gogon zakazan mawuyo gogon ga fulana jiki nan a fi kwana. Kila, ibaha ko laji ganewa. shi kenan ngam eje dabo aslu ibat zamu wata sai wa dalili ebo ne adat bo ne ebe yebe yu ibaha ebe ki si alfarajo ibaha ime ki si alfarajo ibaha ini da titi wuti da wuti da kapa ibaa sai wa da dalili na lulu haramu ne sauwan aslu fil adati alibaha a ne daga an tumalon biyu mori duniya ko lamar yayi shi yanzu ya yanzu biyu ne agriculture institute ka zai fata ala nuru tujiyun da wadda lalata lawar gir na sai haramu asalin ciko su ci nore ngagwa nga nga na musu a musu musu kenan ba amma a sai ji to wa ti guruntu za tun zamanin jahiliye a sai ju amma musu ne musu jan da a cewa ne ga al'aslu fil adati ki alibahatu inda gwai na shari'a da ta nan inda gwai da ligar lawo na so yara mu kun na so na jasa ko ne je fi yara mu bari wa ga alada yi ya fi yi alada ya ga fi yi ga amma mun sun ci alada na so ina inna mal khamru wal maisir wala ansab wala azlam rijisun min amali shaytani fajtanibu fajtanibu yo ko wawar kai da ya guru wal aslu ina ya asali na bara'atu zimar minal wajibati ya gwaza ya lawa daga wajibi jowo min hukukin harki ga da hakin ya yi tashi hatta ya kuma dalilu ala filafi zalika da wadda liga lalawu ga daga ne wuce bana no ne asali wa shi shonan Wani jolo ya zaje ya zaje shi joja wala diga ne wa amma waga da ya waji hakiyar dole wani ya yi ni waje waje da ya ji waje na sa'ati na sa'ati aljanta ce wani zai zuzu sa'ati min sa'ati inda zaka an la ta juya siya wa la tara a da ya zo da nawa wuce aljanna ko sakwaci gan adam ɗalabin waje ta yin yake ya ce a la ta zama fiha wa tara ya wani wa ya ma za ya إن لك أن لا تجوء فيها ولا تعرى ولا تضلو فيها ولا تضحى مناغوا نواغوا جنماغوا وما ذاهوا أما آدم يجوك فيدي ogabe lugba shetan yo nyetiya shetan yo ya wato to yin yo daga aljanna mai wala yakhrujanna kuma min aljannati fatashqa gani mm. ba ce ta yin yi lafiya alijan nan wa da mu bi laluwa lamarin imamul kuntu ji gan adam bi na na wa wi nga ti alijanna go amma so kwa ga ni ga adam ga shet o ga zo alijanna fata ta wa adam an wala e bo ne ne fi da alijanna e wo ji wo fi o ga ga mu wa da da na ji kaza kaza na nga ke to we to e no e ke wa mu ado wole pa ne ka ku do je ni da ra ta zime wo de wo wani wo je e je no to fe ko laji ganewa Ka na wai zakan ji wa laji bali gyanin san laji wajibi ta ce wa kaza kaza ji wajibi ta ce wa yawa hadisi sai rufe alkalamu an salatu waje ya ji bali ya ce wajibi sai ta ce wa bu? ko laji ganewa a cin gaga yan na jafe yau la zuru latuwa banin na

gawal aslu kai da yango ne asali nun gai baqa'u mashtaghala bihi zimma min hukuki la huquqi ibadi ake su ko daga ta ciwo gudun to yana rita shi na wuce ta ciwo go hatta ya ta kada libara'a inda goya go gawa wala da ko ake wuce ya sallah ji wa dibi ta ciwo go so gaji lokacin sallah wuce ya dabe nan ko jani ko e jiye wo yi ilimi woju tarbiya woju foro tunguri wo kongwe ne woju foro be sale ne pata ake ta ciwo wa hafu zaku ma alaikum da ran kudu an nasu wani jara wa mura alaka bi salati wa tabira da ya so gaji ka ga wannan laji ake wuce gbeto mu ko laji ganewa a to asun ya tun wata ya wolo sha wa mai bayi abada ila bi fa so sai kiyan bi o ma ji to bali jani eh wori azu ji azu wa bi ta ti obo ndago wuji kiyo ndago ga azu wuci sha kan ga ki wuce a cikin wo kuma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai jaji ta yana yi baje mu da sai wa daji buta yau wa minha ga mini ugo be annal mashaqqata ta taysiri bai ba wa dikido wa di sauki ne kaidan ci ko go ci nan? Albashakatu, tajlibu taysir dalili da badan gure ce kaidan nan min wadi aya na Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allah bikum al-yusra walla yuridu bikum al-usra ce ce wa sauki yayi ce ce wa bai baya min dalili na jinsin ba ce kaidan da bayanan wa ma eh, eh, wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj ce ce labatin da bai bai da dini yaya. inna ma da wasu yusra a nufi sa su mai yassiru iri socialita ji wala tu'assiru e gari baba mu wa bashiru e ya zaji bushara wala tunaffiru e gani ya zaji ya mu a nufi sa su mai salli kayi mai sallah jibaru fa in lam tattafi kaga sallah ya jibaru ya waya ngo ne ba baga da jawan na, fa qaidan jitelu fahim lantar ta jika sallah ya jizo da yawa zuzu fa'ala da miji wuce. sai shiga faman kane minkum marizan ranar wa mami ne yabo au ala safarin ko mu dan zaune datu min ayyamin uka ya fanda yuki a zanuru ga wala zubi kuma lausa wani qaida al-mashaka ta taysir na jiya wai yi sarawin. azunfe mai dole mini harka mai musulunci wa azuyin ramadan amma wani juzon ezana wani juna wale ga mashakatu da zazzin bo ebo mashakatu ebo walaye zan a ca sauki layar wato azunfe ji dole ta kiyewa wa kula da fahimta nan hmm. oyi fahimta ko? ni ma'ana wallahi yanzu to na gaji sauki gaji sauki na biyo kuma ezaki we ndo ya ga wani ji sallah ji barun da ce ya fiye ga gomi cewa ju ga asali ya zuji sallah ji ku mu illa ya amma daga nan zuwa na daga zaɓe umar yi bai bayan da ya zuwa dagba wajen wani sukun gefe zu wale ga ezo nan ngala kiyo ngala sauki ya ke dubiyo ko o ji fahimta ne gane ko ko ma eh madaguwe wọ́n tí ó rájí kí náà rájí àláká náà wọ́n mọ́ yẹ́ na kashi yẹ́ kó na kagúsù wújú fún àdí wọ́n mẹ́kẹ̀ náà ke tí tó ń tó yí gama adé o wọ́n bàjú o kẹ́yìn ń kẹ́lẹ́ tó bàjú àkọ́ọ̀gá yìí mẹ́ ti áyí fẹ́ ìgbìlẹ̀ mashi gbọ́nà yamma dan na da ya kawo majiyan gocha nan ngala tayfiru ne ne to ramu ya wani asha daliyo wani ka'ida al-mashakar ta libu taifiri ne ka'ida da ruwa bil mazura ji yanda da ruwa su duka da bi kadire wai da da linkage operation da nan wace yo ko yaji sai da yayi gano good so ali ga al-mashakar ta libu a taifiri wa banau ala hadha jami' rukhas su safar ruksa ne jiya da yanzu ba ta da babu gaba tuta ruksa ne ji kasaru wani ma shaka duga da gido nga la kasaru biyo an annabi sallallahu alaihi wasallam nga laysa ilaha ngaku na na ga ku na no mur bi qada'i siyami wala no mur bi yi falaki. e ji forogayi la zun yi ga ga jahila na mai ji forogayi la salliga noye cincina ciwuya gagaga salla na mu ebo na gidan salla na ke ajiye mashakatu wuro a sallafa kutu a baga ƙasin shi wadda zuwa yau ne ya bu gaji mashakatu na zuwa ya kijin annasa ciya amma ya zuwa ba masu damar kwaron da ya yi ya da jinawa والتخفيف في الإبادات والمعاملات وغيرها وعليه فوق نجي جيازا توي إبادة توي معاملة باتن باوغا بودن وعليه التخفيف توي تخفيف kifoko to afanya yaza manye usuli be kawai ji ga asbabe takfifu ba shari'a musun to ya gutuwa ba ba ne ji sauki yana la ce ji sauki ala ne ya guti eh gutuwa ba ya mafari al'ikirahu a jizatilas ya baci annisiyanu ya e zulu batan ya a jihalu jahilici ya nici al'usuru izu ya gutuci a safar izin ya gutu a yiki almarar batan ya gutu a baci mai annakusul didi ya wuke nan gutu a ba a sababu ya e tafi fushari ya gutu a ba nan misali misali za shi shi, shishi eje fiya ramu a ce kaga wasu ya gawa wubin diga majana, a ji sauki a wolofi ne ikirawu annabi ga rufiya an ummati al wani wa nisyan wa sukru alayhi take fada al'umma miya al-khata bikici wa nisyan da tambaye wa masukru alayhi da na raji hatina sai tubo nan wa jira da ko nake bayani kwaran lokaci da kai ko wale kan lokaci da yi tafsifu ya ga yi iskati da na ya ci ya tuwo sai zakan yi ibada ji wajibi ta tuwa sana aje tinan ibada ji wajibi ta tuwa na ne nan a kana ji wa ne yan naji bayanin ɗin ta ci zame wa ko aji wuri dole aji ji dole dole amma wajen yi kone waya don aji a cina ya ce wa ko alhaji eh, wani lalina su ji zaki manista ta ilai sabila taqifu tanqisin kan wace ya ji sauki ya za amma alawa ji kiyo alawa ji asalla ji salla ya zuru bi latari bai shi waga da mu rika guni amma waga da zo a ri sauki a uji ulajin guba kan wace mai ji sauki ya zai taqifu takdini ta ri sauki ya zai kiyo wani mutlala shi zo ya je mu bayyana salatin nan ko tafifu takhirin ko mm. ko takdimu ko takhir wala kiji na sauki ko matafifu ibdalin ko sama musawwaye wani ko misali ba na ji ziharu na ji auji lugwaji ga wuje wuya mutu beji kaza mutu wuji ga mutu beji kaza ngole eh sun wasan kan na yaji an na yaji kan na yaji an na yaji pátágbàlá jẹ́ tàfífì gábọ̀ ní igan na máa jìgá almashakatu tajilibu taisiri bayi bá wọn jẹ́ sauki bẹ́ na wọ́n ko sauki ajẹ́ sauki na sai dole na amadiyar gashi dabo na ji dole a nan misali wuce jiki ga suna dabba na ma gina akulu na waje daga dabban nan ba ne dole ta tiwa kaga wuce a wuce a tuwa miyu ba ga wajen gane ku amma a je suna dabo tafifi dabo ne suna nan sai misali ba tare da zaune a ga unga fiya zumma a ga gaba ne zan da ki fiya zuwa wani ya fi jan ebona ka zamani a ne ebona zamu ci fiya zuwa mun da zuna ga wani fi jan ebona ka zamani a ne bi na ne sabu ne da sun fa min na sai mu min al muftir ali bai fi fiya na mai bai fi fiya na fa lam yu'ib al sa'im ala al muftir al muftir al sa'im dan ne fiya zuna ne biya buta ci zai fiya na ba dan mu fiya na ne biya buta ci an fiya na ba wa minha min ya qaida jobe man la wajiba ma al ajizi eye je wajibi ta ci zabuwa ka nga bakmana wala muharram ma ad-darura e ma ki e ma ki aga darura ma ki ga ga e ki aja la mu ya za to so fa shari'u la shari'a bena lam yujib alaina kullu yajibu ta ci wa yana la na kadirwa alayyi bil kulliya yana ya da yi ko ma ya na wa ma aujabahu min al wajibati yana to ci ga shi wajibi ta ci zauna fa ajiza anhu al abdu wuji ci ma ba ba wace mai jiya wannan saqata anhu ya wuce ga ci ya ci ko wa idza qadara ala ba'dihi sai daga da iko na waje zaji na zuru waje ba alayhi ma ya kadiru alayhi na ya ji na wuruji wasu kasu anu ma ya ji za anu yana ma'aikin hankun za ki haifi wa amsila tuha ka tsira tun ji da misali shi mada kusa rauni yau ne almashi kasu talibu ta yi tsiri da lawajin ma da aizu suke da link misali bayi aji dole amma waje yi ko ne walo na wani dole ta tiwowa kun ji ji dole ta ètí ẹwọ̀ wà alùlájí idó olè ọgá àti sálánú kọ́ ìzákúntùn ilẹ̀ sọ́láti fẹ́rùtìlú ojú akùn wáyé jẹ́ kúnlẹ̀ ìmọ̀rájú wọ́n sọ ojú rosik mọ̀rájú lọ́kùn ilẹ̀ kàbẹ̀ kó tó mọ̀ ní wọ́n fi òwòdínlọ́wọ́ mẹ́jẹ́ kí àrán wọ́n mọ́jẹ́ fún ọ̀gá ọ̀gá máa ẹ̀jẹ̀ àlọ́ àkájọ̀ àti àmì ohun tọ́ ní ó lè gbá àlùlá ẹ̀jì àzànánà àlùlá ká tí a tí òbò e fi èṣì tẹ̀ mọ́mọ́dí láwájú máa láájú wallazi na ji a rufina da najiyar nan su bula na inda latara na ilmi na mu zan wa'amuwa nan da yanar namun janna har da karshe waga wa na jihadi wa mai gurugu wuta kewawa na yi sa halin lalama rajo wa halin lalama da rajo wa halin mari da haraji a ga ji jihadi wa mage kagwa wani yankunan galona sai bushishi wa takula masa zafin lawa jibi ma alhajizu wala haramu ma astirari kaida won ti go so alalu be ti donu to ta je mo je lu pa ara mi kuno ko e gogo la wajiba ma la ajibi aga mo ji san lo salla na jiyo shi kin bakin noshi da hannun na jiwa da ta ce webin waje haji zikin da ruwa a shawa ne ga musulunci eke eh, riga ujibe yayi wajibi ani wajanya eke eh, riga je sitati ga kudrafi wala muharramun ma'a darura ko hmm. ina ya ra ba kun dora da ko a jiya ga ga nan ya wanda ya gangbar yi fa bayani mai jani ko mm. amma ba ni sai zaje ni waje ji ni wannan makon alulaji wa bai yi ba pẹ̀lú owó wọn ni lókè ìzálà máa jí jẹun àjíjí náà ṣe ẹ̀kẹ̀ ìbùn sẹ̀mí ni yóò mọ́nà tí a lọ gan-an òun láàrùn ló jí yawa ta kula mastatatu umula ta yi mamuji ya umula ta yi mamuji egwe yadda ya genuwa nan ma'ana wọ́n apply yẹn àjẹ́wò bẹ́ni láti lẹ́tì rọ́ tún wọ́n jídẹ́ nígbà ní orí wọn láàrínlá lọ tí ó jí kọ̀bọ̀rí àlàláyé jùlọ káwàá igun ya wà bẹ̀mí tuntun yẹn gbẹ̀fẹ́ kìrọ̀ ànáwó láàrín tó ji. under application wata kula masa tatin mu mu láti ẹ̀mọ́ mú jí tẹ̀wọ́mù jí kí tẹ̀wọ́mù jí kí ni ya gaba na jí kí nan yọba ilẹ̀ ń tẹ́jì tó máa fẹ́ta dán ba a máa mọ́ lè kí kí ẹ̀dọ́kí sàrí lè ṣe kò sẹ́mi àkágẹ́dẹ́ yìí jí gáàdì ọkọ́ yangoci udagboto adenoto a ejiyawo na ma o di pata a ejiyawo adenoto a ina wani na ejiya ga eji gorogodo na gawajin shishi ga wa ni wula ti uya umolo wula wula wula ya su le tin bayan goku wale yana sa ajiyu na guji jiyanin guji hannu na wani mangawar ka zalika hatu ya ga mahtajar halku ilayi yana yi ta jije bukatu na lani harrimu wa alayyin cikin lujan ramu ya wani yana gaje bada al'aflu fil ada taliba ha ko sai na shirarar labegun ijina wuya ramu na waje bukata yin bakolo ga dami nan a yau damu waje bukata fili ebe ya tafi ya rufi wa kata wama a yau damu waje bukata yin kiyo tanti ebe ka ti wulusa a yau da kiyo a yau damu wato nan zagi waje bukata yawon waje kiyo waje sassa ebe ne waje rumbe laƙi obi ciyo a yau da kiyo a sassa wadda ko to wani sati wo ko mu sati ba wai ko dare ne da na da nu ne ke ji da na me ne go de bukata wa to da buto kan nura kata bi ciwa da Allah ayo di ciwo ayo da mata da khalqu ilayhi ina ni ta ga de bukatu no lam yuharimu alayhi sallatu ji nu jara wa ba ta to so alabi khalaqa lakum ma fi al wa jiyo kawai je bolore wani bukata ka sai ce wani bukata ya kazo wani ba ta gina da amfani inda gwanin su gami tafi gani na nato ya na su gami tafi gani na nato ya wato launji so kiji kuyo ko gamala matsala noci ina ji fe lube fushi wani har da ba ni ma to bu so koyar da ni bicike ga wuce jire Eh, ina yi gana alifa ko a da ne shi ke ba da tutun fere a ce ladan bici bici ke wela ji yikonin ila dabo da a ga kiwo kwanci wani ga asali kiwo yi ba hatu ko ji gana ku asali wai yi ba hatu za mu fice gaggan ila shi da wai bila gaggan ebi ya zawa yi gbogbo ya yi nwe laji kiyo nwe laji taki wucin magnomi kiya amma na ji kiyo na ji bicike ko jira na ko nole so al'asu gabo alẹ́ tó ń dẹwà fún tàrí gájá àpúrúvà ọdẹ bukata aláfòdó pé tí náà bá ti pa ní ayọ́ bagu pàṣí ọdẹ bukata pé bẹ̀rẹ̀ da di kí ayọ́ pé

ba kápù náà ó zùrẹ́ bà tó jùlọ àlàkí àbọ̀ ìsúpò tí ó sálọ̀ sí mọ́gá inda ńgá zó máa jẹ́ àzàlẹ̀ ó zùrẹ́ bàtọ́là ìndẹ̀ zọwárí rẹ̀ wọ́n lè ń gá àdọ́rà tìlú ìmọ̀zọ́rà tí kó àdọ́rà tù tó kàdọ́rù bí kẹ́dìrì ha ní tí káyà náà na. e ba fáyé náà ẹgbẹ́ lálẹ́ tí ẹgbẹ́ àkàkù yẹn dóòrùn mú lálẹ́ ga ji fẹ́jì Ki a jẹ́ àjí àkàtú wọn mọ́dẹ̀ ka wọn tí wọ́n gá àtúnàtí ó tó gájọ bá ní kẹ́sì yọ lọ́ọ́ jí ẹgbẹ́ ji lọ́ọ́ Eh? waga suma inda amu washi yi guba ji soya wafi nan ba mingo kwaya da abin gawa da gibe jama'i ne ya e e e shi yawa lalai waga da waje nan gi waje nan goyi waje yin wacin gawa ne a da ruwa da kabe yana gani nuwe wowe sai waga ji jina sai waga suna wai wani wo ẹgbẹ́ obì á tún lè jẹ́ ń gbé tí mẹ́ṣì náà ọjá ìdíkọ́ ra rẹ̀ at least ló tí à lọ́wọ́ ló bá tó rí bà náà àdàdínú wáyé náà àdẹ́fínà no problem wòlé dẹ̀yìn wòlé dẹ̀yìn fún òṣùn jàrí pàpọ̀ àti ẹjá méjì tó fi nàgbọ́tẹ̀ náà dẹ́bà náà lé lórí ẹkùn ọ̀fẹ́ tún lè ń ra mọ́ ìyàrí pàtàkì àníyàn shi allati harramaha na ce ci ajin haramuna izattun ra'ilai al'abdu ya da kyau shiga ke bukata na buna fala'is ma ne ne fi da wayawa fadon ratu tudu ilmazurati ratibon mazurati al'arida wadon ratu tuka da rubi kadir ya kuwa taksifan da shari fadon ratu tudu ilmazurati min al'ma'akil wal masharibi wal malabis wa zai riha ɗorura wani ya kiyo wani kwa ramunis laje mu ba ɗaya eh, isa ga igaci wani ko eh. la mata rufin ilai matsala ya yi goro wa min ha min hubo al'umuru bi ngole ba nan wani jigan mahtajar halku ilai idan yi halimu nan a da kai man sabaka ilal mubahati fa huwa bihi man sabaka mubahati gashi zazu dayen wati ne mu ba ku ga wuyo mas'ala iyayi ardul mawati bani ba babu gofi ko la ji gane ba da zari ba ne kin wati de lan wati ci ci a gaje zai wuna wọ́n ti pápá ìjọ òjò àbàgbọ́ fẹ́ jù ọ wọ́n dẹ̀ sabakta ila al-mubati anta haku bihi amma da yanzu an ci shozo ya ino le wannan ya shiga su eh ngam la da kai daga ash-shari'atu mabniyatun al-ikhlas wa mutaba'ati sunna shari'a ta tate ikhlasu bi milatu sunna wa ya ka'idan nan ati Allah wa ati Rasul yan ti so ko me lamme tutu chu wa mai yuti Rasul fa kada ta da zanga tutu chu wa mitu sheki mu ni sina lahu dina una fa bi ikhlasi innama la malu bin niyati ngaye ikhlasu man amila amala lay sale amuna fa wa raddu ngaye ki mutabati sunnati nga ko ni fa ka da ku baba no e gogo za ne je ni wa nji utla lawu ya tunji gaja sai tunji je de bezu zanne ma tun lo jẹun tila lawo ni ni a ta zuwa niya amma yanzu ga lawo ga jiki yo nga a jo youtube wato masala yau wani ni ha mini ugo al'umuru bi lamari ada da je kibo eh eti pipa jo bi ma na eyeji a jo jo ta ke ke mi na ni nga yi no le na di sai na malamaru bin niyati ngo tun shi no <laughs> wa mazmure alubul bi makasi da ga inna malama bin ya to inga aje su jawa wa kaida no ga fayar kulu fi zalika min ne ga daga wani al'ibadatu wal mu'amalatu ibada bata da mu'amala shi wata tarimu na hiyar gan haramu gure shi da dabara shi al-muharrama ma kullum ya zal asli al'aula daga asalin nan wasu rafa alfazil kinayatul mutamilati ila sarayi mina al'asu wasu ruwa kasirar sun jidda yau abin gawa one kaya da yan al'umuru bi makasiri ha lamari fata sai da kiyan da ni wani ma'anar lambari wa zai da kiyan zane ki niyan ki manufa number two aniyatu mahalluha alqalbu hmm. niyyar da na yalu da na yi babu yagbon again min yana makasudiyan niyo na tamizul adati anil ibadati mm. tamizul ibadati min adati ala ibada gangan gani da al'ada mm. wai funuwa ya janaba ya funuwa ya midewa gana da sa wani nuwa fuguru kuma ba ba ɗaya kan amma ki rike wo amma ko da sallah raka guba raka ta alfijiri raka guba hmm. raka guba ba amma ki rike wo bata dole onda kaida alumun bi makasa ya bai dikiyo e tiri tun misali bari am ade ne ga alhiyar nan ya alhiyar nan da bara uje da kaida ne sarau hmm. a ah, tsoci wọ́n ṣe kó mú lájá ya bẹ̀lú ìsìráìlá èmì náà jíjí náà èmì náà túnná àti àdé inú ti látà náà ti gáàzù a yí owó yí àdẹ́lálẹ́ inú ọ̀rọ̀ yìí àti akú ẹni àgá kí lẹ́yẹ ti dàkún àgbẹ̀mú di ṣùgbù mọ̀ ọkún àzẹ́ ètò akún wọ́n ni ẹni tó ṣe dàbára wújọ àlẹ́lẹ́ to sun wani alamu na mata kwayi bayin da kwayi na banu isra'ila shi jin ce shi yara da wani kan su yi fuye mun a takidin a eh, ta dabara hmm. ne a ta a ta a ta wani kan su yi fuye a ta àtíbi zúgbó àtíbi e, e, ike ìtẹ̀lá gẹ̀ẹ́síwé ike ìjìgá tí a ike gáwọn sáàlẹ̀ yìí láàdì náà rí àtíbi fún ní adébà ní wọ́n kéré adé à àṣàrẹ̀ àkú náà ní èlé sọ̀kọ́ àjẹ́ àrábì ẹ̀rẹ́gá tí a rí dẹ̀bára hmm. sí àtúrí gíọ̀ nikawu talili alaihi sallallahu alaihi wasallam na al-muhallal lahu zane lai zagi jihar a zane tunanin jihar lalliya zane kwa kwa gumi so kwa zo wagayin musulunci wagayin zagiya sai ki wuce ma wuta ni wa jihar lalliya wai e bayan na je ban na ya hata a zo wajen gaira wasu zagi na gada a fabe biyan zabagin goci to ne yi zagin na gada a fabe zabagin goci na kiwon ya gan ajiyo zabagin shafi da kuru biyu wata da gari wi kana ba gina jikin wa amma da gidan wago wallahi ne tuwa na shari'a ba nan kowa da bara ji yau bai konu gaji alayya mi ba yin to suna wa da ji mi da zan baci amma ufawa ga lo mare sai jikin yake lauli kin nan nan ni kawo talfata lu mu ka sai abu jojo sai ti ga da ga da ga da ko no inna na ga inna Allah kataba alaikum alhajj fa hajju to ki haji wali ta ce go ga je lwaji wani a mango ne istisatu da mini yake bo condition yi bo e za dan nan je to istisatu ga na biyan doro aji daga to ba do sai da ku ya wazu mu go ra ku mu na biye gina je nu fi na su ga yan ga a ta da lanu kana za ka zo ma ra mu je to yi ali ka ta mu ya dani domin da yadda zama bayanin na jama'an jala'a da ɓatan da gaɗe dagan jisun shaji kiyo mutane gola kun yi ba kawo magana zuwa wani bayan da tsawa ya kuma janinca kore wunde ne ji ano shi ware wunde ji kido wunde ji al'umur bi makasi biya tari mulhiyar nwa dogon musulunci wa gasa wa ga wuga bin nafsi ila cin cewa ga wunga yin ragin na a ga wunga ìfẹ́ ìlàjí dàbára wọn ìlàjí na fáyàwó ilé ẹ̀kú yàwó ìfẹ́ ìsọ̀bá wa, náà rí ìlàjí náà jẹ wọn rí ìlàjí náà mẹ́jì ilé ìlàjí náà kùtà òṣì ká ìlàjí náà wú ilé ẹ̀wù ìlàjí náà kágẹ̀ gan ní àgbòjí àbẹ̀yẹ̀ ló ti ráàgan ẹgbẹ́ ìlàjí náà jẹ́ ẹjí náà máa gan òun gan ìgbà náà sàdẹ́gbọ́n bàbá ọgá àti òun gbé náà ni ìfàjùmọ̀ yẹn gbogbo alájíyá rẹ̀ bàbá ara yìí náà rẹ̀ kíní àjà kúrò kúrò ìdá ṣíṣì mùdéje ní ẹyán mùyá àti àzùnyàn mùyá àti jẹ́ ẹ̀yán mùyá àti àzùnyàn kò fẹ́ la inú fẹ́ ti àmì òkú bọ̀zùmọ̀ ayùn lóhun tó mùyá àzùzùn ní ètò ẹ̀kọ́ aláwọ̀ fẹ́ jídèlé yìí ní èjìdèlé yìí àti èkò inda su kwaji haramu ya ne wuce kiyar na yi da bara majin aluburu yi makasu biya mai gawar jira ne ku so application yin udokure wagada ilalun waki na ibn qayyim gangari da litafi na ga su lafani na ga ta su ba non tiriti masala ne zarumi ba biye tare mulhiyalo masiba ga karu ju ga aliye ne ina so kwa ja ra na wula ja ne ne so kwa ja ni na wula ja ra da bare Allah ya samu dace ole alfazu ya kinaya shi babu rabu a daga dan sai da shi unga unga in kuma sun yi ga an yi ya unga miyo ya sango jinga kiwa pa sai hmm. lo ne kiwa pa bẹ̀rẹ̀ ìbìnà tó lé alfáàzù yẹ́ tọ́láàkù tó alfáàzù yẹ́ tọ́láàkù lẹ́gbì sọ̀rí wọnú tó alfáàzù kìnáyà jì tó lẹ́fàzí àìmánu jì lè lùzúrù jì pàtẹ́ ẹnẹ́jì wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mílíọ̀n dẹ́ mílíọ̀n ẹ̀jì tánì almasla guba ga shi na ga latu ga na ga yago wayan ta haful masada taini na magadi ta kenji gani ne ya guguba wani ga yago inda ta zami ka kunan ga kuma biro shi nan wa ala hazal kabir ya tiya salin cikon nan yan bani masailun kasarun ga tu masala mm. don wa inda takafu kakuna munga ya gugu da jina su kuma na kakuna munga kwamfiti na fadarkul mafasi da aula min jalbin mafariki a ne guwa ta yabo ga unjaga rakiyar a ji amfani ne ka'ida da babu ne dalilin ya ka'ida da misali shi dokun sarari sai ce lati na gawa ya tsaro na ka'ani da hamri wani mai siri قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفسهما ويسألونك عن الخمر لك ويكي يجبن المشاكل قل فيهما اسم كبير غدا لكن تقدموا ومنافع للناس أفعل ما دمو يا غانجي أما واسمهما لكن أكبر من نفسهما ونجير ونجير ashe wale eh, kwafiya tsakani almasarihu bi almafasiru kina nizna bi salamu ji bayani ga mutum ni dalilin ka'idan ka'ida nan wale ya hmm? wala ta subu lalzina ya du'una min duniya, sai subu la'adwan bi gairi ilimi kuke mushiriki ya da jayan to koma ya buwa da gito shi to koma nole woji kuke mushriki to ko wala kuke mushiriki jo yayin waga jayan to koma wa ga mafsaduro amma gito shi to ko mafsada ma mafsada kiki gan a gito shi to ko mafsadu gan nan ero gada jinnu tibu jinnu dole wunji ga yabo ni wa kuti ya mushiriki shi ya nan waye da ya kuti wa wuce ya gya ni abu ga jami'a nan wa jinda na ke bi wa jike wa gannin ko na ji ganewa misali A nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku fe gana na Aisha ngalaula annaka umaki hadisi ahadin bi kufrin kun bane jama'in makacin ne lo musulunci lo ba ji zuka fito da laji fuwana nga ka ba je ko ba ko ni na ga ga ne ko ni na ga tiya ne ula ka bu ngole amma ne bi sai le ga mu ga ni ji sai da mutum ne lo musulunci na zuwa da mutum ne na da na ga wa da yabo eh, ne wai le ga wai je ji ba ula ka bu dikiyo je ko guba maslaha zanaji ma fi musulunci a zaure ma ta da musulunci ba ke masula ne amma mini masula guba na fi sun kan zanaji a fi musulunci yi ma bila lada na ta da ne a ne mai cikin wani wutan na so ciki ko ladi ganewa hmm. a nabi sallallahu ya sallan. sai na murga a nabi ga bila kin da shi ko a nabi ga ah, ya ya ya ala asafin lalazin ala munafi na yawu àríbi yá àyáyá ẹgbẹ́ ìzàìdé ìgbẹ̀wẹ̀ lásọ adé òyìnwó mọ́ wọ́n nẹgá mọ̀ náà fi ti wú náà wọ́n ilé ẹgbẹ̀wẹ̀ jí ànáyì ánìlìmù kẹ́rì jí yẹ tó láti ó gẹ́yẹ mọ̀ náà tó annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugan nga ya dade ya ciki a sai lafiye ya a sai biye zalunci a sai ciye gina ku ya ji jina ya guwa a da bide ga guwa mu ma ka kuma salat ko ne ko ga ne ko hmm. diga ya gonna wo guwa ne nga ya alama ya wetu zalunci azuma amma waga ga waya ta kaya kukuciya masiba wa mana gani su yaji e shi wani wuya ya hmm. hmm. gara e ji waya mai sai waya to gratuity da gozo ne ne ka ku ne ku ti ga ya ba ni rai gogan ya lalace jikoji ga terminate zangoci ya su firgita gano zangoci shi ya je zada ya je jumaruwa ya je igiruwa ya da je sallah wuce ji masallaci ba ya je katu jan family shi ga gaya masiba gaji wole masiba na tsogon masiba niyan zanin ce mafari sannan wole ogun gube kwamfuta ne ko mm. to ilagun titin yi su, ilagun ci ko to yi ci shi mm. ko laji gane ba rike na shekul islam yi ibn taymiya in sai ga da ibn qayyim sai la dai la mu wajin da ibn taymiya sai bota ta ri da sai tinje ne ila ti gogo kan ibn taymiya ga ya kan ya kan mu wajin ga bonu ga ya kan na mu ma na wai da dibe e je tiyan islam niya amma kin wannan wayo waga go ga kan bayin da kaga tiya ta ji faro wuzaji a da wuzaji e eh, za in wani ege ne finan wuce ne fi amma ne fi na so egun eh, egun eh, ya ta ta ruga ma wala sun wani masiba ma ya jama'a kamar kai da ne gamban na je ko ta ce na ga ne ba saurayi. gazan zai gazan mini su ta taru jo gazan aro musulunci ka gazan na musulunci ka lo musulunci da wuzaji ba musulunci da yin goyi da albazin sauri imam shaukani amma gaza lokacin da sun gaza na ta yi yin dafu yi ta wuri da yabu mutu ya zanen wuye gogon min ya yi wuce yobe na yi a tuni na lalin nan sa giga mini yi ba yan wuye gogon gaza ne malu musulunci ne ya zace ga gaza ne ga gaza ne musulunci zai ji in yi babu yawa ya gogo ayi wuce bata ya in babori wuye nga ya ce gaskiya wa ajin addinin na biya wọ́n yá ní akó mọ́mọ̀ ti tẹ́bẹ̀rẹ̀ rà záàdìgá fẹ́ jíyàn agbàfin ìlú ti wá yí àlẹ́lùyàwó ẹgbọ́n ní bàbá wọn ní fáyà wọ́n ní bàbá wọ́n jí musulmi àbàbá wọ́n jí fẹ́ bẹ́ẹ̀ jìnà bí na yi a zaman na ajiye bane ga zaniga láwùzà dúpọ̀ àmùtí lè ánì òtí jí fújí bá jí ààtùn lẹ́yìn àti ọ̀gbùn àti ẹ̀gán àti màsíbà náà àjẹ́nà só ààlẹ̀lẹ̀ mọ̀sílá àti ìlú àkápù ìmọ̀sílẹ̀ tẹ́lẹ̀ ilẹ̀ tẹ̀lá òmìnì ǹgbàmọ̀ ó ti pátá sí àfílà ti fẹ́ láti ẹnà rẹ̀ kéèsì yán àjíwó ti ń kọ́ àjíwó ti yàn ṣé ó ti mọ̀ to za su la alam islam to muje mu zikir islami leji ya fatawa ga za ji votin wo ya musulmi ko ka kula to ka tin gubo to zai ji ce computer na zi shedu ji tin ji zo wo votin ya tin ji so E eh do ga ga ne za ni pata ji na jani amma ka kula ru ba ga computer na ki to ga kwa tun ko ji da ko ne pata ga ji ki ne ga ga tubu misali bani wọ́n lé jí we náà rọwọ́ ewu ní ìzágbé ẹ̀dù sí ìwọ́tò wọ́n lé jí ìzàgíyé náà lé wà sí lẹ́gá àmá ń gọ́sọ̀ kọ́gọ́ kú ìlú ilé egùdó ní àwùsárí ìwọ̀ sayo wadda wajali na alibi gunga na zan sai la da kewa kira yud na wani ne na ga alibi ga gato yanzu unzuri la fa ina ji ayin nan sari shay'an ma ne ba mai wani wuri ke muci muli sai la gashi shi ne to shi ke nan wa da jin rajin da ya wani da sai yi ko wani ne ga na wani ne ga je don wani àwọn ọgẹ́gẹ́gẹ́ ìrìnàjílẹ̀jì àwọn òtítà tí wọ́n tí wúyá sún ńlá ìgọ́wọ̀ ilé wọ́nyí ńlá ilé fi mústẹ̀lẹ̀ yìí wọ́n ya wọ́n láwọn ya rà àgbẹ́jù súnmọ̀ bọ́n pẹ̀lú ẹ̀dẹ̀ ka'ida da wasu kuwa su bikin wani yin zagi to a mai yin zagi sai gwana jawo za mu ka'ida wasu in wani jikin wani kule su fiyo alal maslaha ta yi wa kafin maslaha ta yi inda ta zahu in sha Allah ta hana ya kafin ja wannan sai ka kai goro wanda wata gaji ya gargina musara na ramsu ya jaje bayani ga kawa'idin nan shi hmm. manyan usuli da suka wuyi a dai ilakaida ne latasa da ya nage da kuwa na musulunci kawai yana a mai zoron wurile turin gani da mata sun nufi ke misali yan da ne rubutun na wala gaba na a ga kaidan na fi ebu egbe yin rushe yiwuwa a tutu ekin daga ya ga ilé gan bójì na dé wọ́n ti gẹ̀ ìṣó etí mọ́sálẹ̀ ti kí yà lúwẹ̀ mùsùlùmí mùsùlùmí fíkì lè fúlání ẹgbẹ́ ni lè to america to europe to australia to Afrika. sai yi fiye shi ba ta da lima fi mun gaga da ga mai yau sulhi da mai fito shi don mishi ma kaida na maga a kure fiti wata da wajen ko la ji gane ba da ke wani ya laga shi shi mutu ga mai alami lo asibiti a yi mai wagon a magi a da cin yafu ne a nabi magani fas aurataka illa min zaujatika wa ma malakati yaminuka so al'aura yawai ń bẹ̀ wáyà inú ọ̀gẹ́gẹ́ níbi ẹ́ wọ́n yìí ìlàyé wọ́n yà wọ́n ní agẹ́gẹ́ ìlàgá níbi ẹjì ìlàyé ọmọgá yìí nílà ojú tí wà gùn wà gùn gan ndị na e, òmùlú tó ṣe gbọ́mọ́ ǹjẹ́ yìí mọ́sọ̀dẹ́tù mọ́sọ̀dẹ́tù gúbà ní tó gan na taru ala maslahatayni wa khafu almaslahatayni inda tasakumi ka yin shuwa ga ajiya an ga ga ga aji ka aji ka da je wa ga

areas are ne in it not to do what to establish Allah náà jẹ́ hajji kó àmá ìzàjí náà bá ní láti bá bè mìírí àti ẹwà ìzàjí náà ti lẹ́yìn expert náà fẹ́ kí àláwọ̀rá ìzàjí náà jáàrin ìzàjí náà bá jẹ́ láti bá bè mìírí ní iná wà kí ṣe wà ṣíwà zagunin na ajiya hajjiyar kazafi ne ajiya kiyan ajiya hajjiyar kazafi amma inú ilé èrí lẹ́nu ìlàgínà ìjínbá ní ìlàgínà bá jẹ́ òdára tókún láti jẹ́ òǹgá ṣubọ̀ àlógún náà káwọn ẹkọ́ òpìlò ṣàkáìlà nẹ̀dì ìlẹ̀ká jẹ́ pẹ̀ na ìjẹ̀nà hajjiyar lànà agúnṣẹ́ tàfáì wà rẹ̀ sí ìjẹ̀nà wà káìlà nẹ̀lú wọn tútàn inda nan fil ibadati wal mu'amalati jura ne ga dai dawai daga daga wani mugo manji to ku fadi ne ne ko ni ni ji ka ku ni me fi baba wo so ku ni maga ci bi ta ci sai ti ma dogo bi ci da na yi go ye di dai dai me ci bi ci yi me le ba yi me ba ta yi me ji kuskure ji masu muwa ta ji makanta mai yiwu yi mai yin zuwa je ìbànà jẹ ji bade ne pàdé yìí ji lafiya láfíà yi ilimi na ji amfani da albarkai ne su subhanakallahumma bihamdika ashhadu shagar la ilaha illa an astaghfiruka wa wata